Taron shugabannin ƙungiyoyin 'yan jaridar nahiyar Afirka da ya gudana a ƙasar Afirka ta kudu a watan Yunin 2007 ne ya buƙaci shugabannin ƙasashe su rattaba hannu akan wani tsarin daftarin da ke hangen kawo ƙarshen ɗabi'ar kulle 'yan jarida a kurkuku saboda dalilai masu nasaba da aikin watsa labarai. A nan Nijar a ranar 30 ga watan Nuwambar 2011 ne shugaba Isu Muhammadu ya saka hannu akan wannan takarda da ake kira Declaration de la Table de la Montagne a cewar shugaban cibiyar 'yan jarida Ibrahim Haruna daga wancan lokaci kawo yau an samu ci gaba a fannin 'yancin aikin jarida kwarai yake wasu matsaloli sun gita. Yau halin da 'yan jarida ƙasar nan suke ciki hali ne mawuyaci. Kaga da daman ana cikin hali ne wanda ba a da cikakken albashi. aka zo aka faɗa ga annoba ta covid-19 wanda ya sa 'yan jarida da yawa wa'ansu aka hudda su daga aiki wa'ansu aka ce musu je su zamna a gida sai daga ba'an an to wanda mun albasin ba na kare bane kuma aka zo aka shiga cikin wanga hali ka gani an shiga muka yi kira gwamnati muka ce a'a adiba a gani aikin nan na yan jarida aiki na kowa na ƙasa ne ke ne ya kamata a kawo musu ba a kawo taimako na zaba ma gidan jaridodi mun yi tsammanin lalle za a taimaka to wannan kaga taimaka bai sa cikin wanga hali ne muka yi wagga sallah ta yau domin karfafawa yan jarida gwiwa a irin wannan lokaci na a ci da hakuri Cibiyar 'yan jarida ta Maison de la Presse ta shirya wata gasa inda aka rarraba tukuici ga waɗanda suka haɗa muhimman rahotanni masu la'akari da matsalolin jama'a. 'Yar jarida daga tashar TV Canal Turwa Rashida Usman na daga cikin waɗanda suka samu irin wannan tukuici. Ina nan gaji daɗi kwarai tunda na ci wannan pri na pri Maryam Keita na yi suje bisa kan 'yan mata wajen aiki inda mai example mai gidanka in yace yana son ka kace baka son shi lufet kace kace baka son shi yana iya zama maka matsala cikin gudanar da aikinka don ku biskan wannan ne ni nayi research kina ministan watsa labarai habi muhammadu salisu wanda ya jagoranci bikin karrama ranar ta talatin ga watan nuwamba ya bayyana cewa gwamnati na ci gaba da duba hanyoyin saka hannu akan wata yarjejeniyar da ta yi tanadin albashi mai tsoka ga ma'aikatan watsa labarai ya kuma ja hankulan 'yan jarida akan maganar adalci a tsakanin 'yan takara a wannan lokaci da ake gab da soma yakin neman zaɓe. yanzu ma na yi magana da president na conseil de la communication ta sadarwa wanda mun ce yanzu kowa za a ba shi ne duk dan siyasa yau daidai shike duk da dan takara daidai shike babu wanda wani kidan bai kamata ba ku yan jarida ku yaba wani ku kyale wani mun ce bana nan da lokaci kadan in Allah yarda muna so wannan abin da kira commission collective a sa mata hannu saboda ku yanzu albashi ku bai kai ya kai kawo ba amma kullun kuna ta ba ku da abin da ishe ku to ba ku abin da ishe ku dan ku bar ƙarya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger